Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya ta Operation Safe Haven a jihar Plateau ta ce ta ɗaura aniyar yaƙi da ƙungiyoyin asiri, sara suka da duk wasu muggan laifuka da ɓata gari ke aikatawa. Kwamandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Manjo Janar Augustin Agundu, ya bayyana hakan a lokacin da yake faredin wasu ɓata gari 23 da ake zargin su da ayyukan asiri, fashi da makami da 'yan sara suka da suka addabi sassan cikin garin Jos da kewaye. has been an unfortunate increase in sundry activity crimes, especially cultism within just metropolis. Manjo Janar Augustine Agundu ya ce a cikin 'yan kwanakin nan akwai yawaitar aikata laifuka musamman a cikin birnin Jos, wanda ya sanya jami'an su tashi tsaye wajen kame-kamen masu aikata laifin, musamman a maɓoyarsu na otel-otel a cikin ƙwaryar Jos. Wani matashi da ke aikin tsaron sa kai da ya buƙaci in ɓoye sunansa ya ce tabbas ayyukan ƙungiyoyin asiri da nasara suka na gana wa jama'a ukuba. Mutum ya fita da makami, ya shiga a unguwa da makami, a jayi sace-sace, ai ya anguwan ma su suna tsoron irin wayannan yaran. Saboda yau kai da anguwan kai hanya an tafi da yaran nan ba ko kwana biyu ba zai ba zai dawo. Kai rayuwanka zai zama a cikin asiri. gwamnati ne gaskiya ya rage su san inda za su yi because ai ba abin da yana ba za ce yaran nan sun gagare gwamnati ba shi ma evangelist jerry datin wanda ke aikin baiwa matasa shawarwari da gyara hali ya ce dole ne kowa ya bada da gudunmuwansa wajen taimakawa matasan duk yarinyar da kin je gindin gada nan kin ga tana shan taba to yar black axe ne ko red axe ga sunan dai bila adadin ki tashi a nan da dare karfe takwas ki je all airport za ki gan su a wurin a wurin suke operating kwanan baya area command sun je su yi ta harbi a wurin ba an robas bane yan yan eh, kungiyan asiri ne kuma su riga sun mamaye ko ina yara matasa zaki gansu har karfe uku karfe hudu suna shigan gidan iyayensu iyaye ba su yi magana ba ba a bambanta wani addini ba so irin wannan in an hada kai shine za a iya fitar da su Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya